Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke barin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan ga labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum sunana Mahmud Nalu. majalisar ɗinkin duniya ta ce akalla mutum dubu ɗari da goma sun fice daga birnin rafa da ke kudancin gaza zuwa ranar juma'a yayin da dakarun isra'ila da mayakan hamas ke ci gaba da faɗa hada da hare-haren bamabamai da isra'ilin ta kara zafafawa a ciki da kewayen birnin evacuation uh, military operation Jami'i a hukumar kula da ayyukan jin kai na Majalisar Ɗinkin Duniya Georgios Petropoulos ke ne ke cewa kaurar da mutane ke yi na da alaka da har-haren da isra'ila ke kaiwa a birnin na rafa inda mutum dubu ɗari da goma suka fice daga inda suke samun mafaka waɗanda mafi akasarinsu wannan ita ce ƙaurarsu ta biyar zuwa shida um, uh, a halin da ake ciki tattaunawar neman kawo ƙarshen yakin da ƙasashen ƙatar da masar ke yi ta gamu da cikas wani babban jami'in isra'ila ya faɗa wa jaridar washington post a ranar alhamis cewa zaman sulhun da aka yi na baya-bayan nan a cairo bai kai ga cimma magaci ba kuma isra'ila ta ce za ta kai farmaki cikin birnin na rafa da sauran yankunan zirin na gaza kamar yadda ta tsara ko da ke babu wata alama da ke nuna cewa isra'ila za ta kai cikakken samame birnin na rafa amma dai tana ci gaba da kai yan hare-hare da ta fara kaiwa a wannan mako. yayin da yake jawabi a hedkwatar majalisar ɗinkin duniya a new york babban sakatare antonio guterres ya sake yin kira ga isra'ila da shugabannin hamas da su daure su cimma matsayin dakatar da buɗe wuta a kuma saki mutanen da aka yi garkuwa da su masu shigar da kara a shari'ar da ake tuhuma tsohon shugaban amurka donald trump a new york kan kudin toshiyar baki na shirye-shiryen sauraron bahasin tsohon lauyan trump michael cohen da ya juya masa baya wanda ake sa ran zai bayyana gaban kotun a ranar litinin an dai ta ambatar sunan kohen cikin makonni uku da aka kwashe ana sauraron shari'ar wanda a da dan gani kashenin trump ne kafin ya zama babban shaida a wannan shari'a da masu shigar da kara suke so masu taimakawa alkali su goma sha biyu su amince cewa trump ya aikata ba daidai ba a tuhume-tuhume 34 da ake masa kohen dai ya jima yana caccakar trump a dandalin tiktok yayin da ake kan shari'ar duk da cewa masu shigar da kara sun nemi daidaina sai dai yayin da ya rage 'yan kwanaki cohen ya je gaban kotun don ba da bahasi karkashin alkali wan marshan lauyan trump todd blanche ya nemi kotu ta dakatar da cohen kan caccakar da yake yi wa trump fada gwamnatin amurka ta white house ta sanar da tallafin gaggawa na kayan soji har dala miliyan 400 da za ta aika wa ukraine daga rumbun makaman ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon wanda gwamnatin Biden ba ta bukatar halewa majalisar dokoki kafin ta tura makaman yakin. Wannan tallafi na uku da gwamnatin ta Biden take sanar da shirin turawa Ukraine a gaggauce. Na zuwa ne bayan da majalisar dokokin kasar ta amince da tallafin dala biliyan 95 inda dala biliyan 60.8 zai kai ga kasar ta Ukraine. We are confident in the Ukrainian armed forces and we are working around the clock to get them. Kakaki a majalisar tsaron Amurka John Kirby ke ne yake cewa muna da kwarin gwiwa akan dakarun Ukraine. Muna kuma aiki ba dare ba rana dangane an aika da waɗannan makamai da sojojin Ukraine ke bukata don su kare kansu. Equipment, the tools, the weapons that they need to defend against these attacks. wannan tallafi na zuwa ne yayin da ukraine take ta taga-taga a kokarin da take yi na dakile kara kutsawa da dakarar rasha ke yi cikin yankunanta a ranar juma'a hare-haren baya-bayanan da rasha ke kaiwa na kokarin buɗe wani sabon filin daga a iyakai ukraine da ke arewa masu gabashi kamar da wani jami'in amurka ya faɗa wa kamfanin jallancin labarai na reuters a ranar juma'a ƙarshen labaran duniya kenan daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Masu saurari alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. da asuba da fatar an waye gari lafiya na gwamma an tashi lafiya. Lafiya kalau alheri ya wuri naku. lafiya lauya new york kai kai kana kana maryland kai eh, na ne garin ku ne wai wato ko eh, kama ko ba jele waya ne eh, shi da ake cewa gida bi ba ganin gobe eh haifafen new york mazaunin maryland shi kenan kuwa shi kenan shi ke dabba. To, to, to mun karba. Mun gode kuma. Baba, mm. abin da ya ɗauki hankali na shi ne wani labari eh, mai sosa rai na mm. goma Wani kare ne aka horar da shi ana kai shi asibiti inda ake kwanta da kananan yara musamman asibitin da ake jinyan waɗanda suke fama da 'yan kananan yara da suke fama da ciwon santara to wata hmm. akwai an gwada an fara gwadawa ne aka ga cewan yara ko da allura za a musu da sun ga kare musamman waɗanda suke da son kare sai hankali su ya kwanta haka aka fara to sai ya zo ya zama aka lura cewa yana taimakawa kwarai da gaske wajen har ma waɗansu suna da ƙyar suke tashi in suka ga karen nan sai su nan da su yi kokarin tashi dai kamar suna dan samun karfi mm. to aka da aka ga wannan kare yana taimakawa sai aka ɗauki lokaci aka horar da karnuka hmm. aka koya musu dabaru aka koya musu dai iri daban-daban eh, kasa akwai da ake amfani da su da jama'an tsaro suke amfani da su wajen gano masu laifi su sun su da su gano da laifi hmm. ko kuma su gano gawa da dai sauransu to wannan karan an su wa'annan karnukan musamman an horar da su ne yadda za su jinya wanda shi wannan karen da nake baka labari sunan shi kid Iko Allah. Kid, kamar karamin yaro sunan shi kid. Mm. Shi wannan kid yana ya zama sananne kuma wanda yara ya shahara sosai. Yawa sosai a mm. asibiti. musamman asibitin da ake jinya masu ciwon sankara din a babban asibitin nan da ke birnin washington mm. to ya shekara biyu yana yin haka sai shi ma ya zo ya kamu da ciwon sankaran nan mm. baba shi ke dinnan to ya hankalin kowa ya tashi da yara da majinyata dai kowa hankalin shi ya tashi aka kai shi asibiti baba aka yi ta jinya shi shi ma abin da ake wa mutane haka dai yadda dai kasar ana jinya masu ciwon kankara hmm. daga yin aiki din zuwa kona wannan ciwo dai haka dai aka yi ta jinya shi haka dai mutane suna aikawa da sakonni su kayan wasan karnuka da dai sauransu hmm. to baba wannan kare sai aka samu ya samu sauki yau din nan da ya fito aka fito da shi asibiti mutane sun taru da asibiti daga mishi tarba din nan har mutane suka tara aka sai mishi wata kamar bota da ake jan inda kana zuwa inda ake yara suke zuwa wasa din nan eh. wata a kori kura ta yara da za a sa yara ana jan su oh, oh, yawa to irin wannan baba aka eh. cika da kayan wasa na karnuka a ɗaya da ɗari biyar na dala nawa nawa? Dubu ɗaya da ɗari biyar. Kai. Wannan motar. wannan kayan dubu ɗaya da miliyoyi ke nan a kasashen mu <laughs> na miliyan aka kashe Najeriya miliyan nawa ke nan ikon Allah da ɗari biyar aka kashe aka so karen nan kayayyakin wasa iri iri kala kala mm. aka aka sa mashi wata riga ana tafiya da shi mutane suna ta shiwa iko Allah ka ga inda kare ya gata kare eh, inda kare ke da gata haka <laughs> Allah ya kai mu Allah ya sa Allah ya gatanta mu ko amin amin mu irin haka Allah ba mu iko mu iya mu yi ma ƴan uwan mu ƴan adam yawwa shi ne mm. Allah ba mu ikon eh, karama mutane da kuma garin darajar su da ɗaukar matakan da za a yi dai su ma su samu mm. sa'ida in suka samu kansu a cikin yanayi irin haka kuma Allah ya ba mu lafiya amin mu amin to baba wannan waka da kai ake bugawa bako ne da muka tun makon da ya gabata muka yi wannan bakon amma Allah bai ba shi dama shigowa wannan mm. wannan wannan makon. Allah sarki. Shi wato eh, Abba Najeriya dan sarki. Shi ma to kaji irin ka dan <laughs> ah, Ghana haifafan Najeriya eh. kai ma kamar yadda kake. Allah sarki. Dan New York. Eh haka. Maryland. <laughs> Maryland shi ma haka zalika. Dan hmm. Ghana ne haifafan Najeriya. to zuwa anjima za mu ji hira da wakilin mu yayi da shi kafin mu kai ga haka bari mu mika gaisuwa fata alheri da sada zumunci bari mu fara da waɗannan auren raki baba da aka gayyace mu yawa muna taya iyalan marigayi babban limamin a masallaci a Kano Gwani Muhammadu Zara da kuma Alhaji Hamiru Adamu Gwangwazo da ake malakari da Lale Kati waɗanda za a yi auren 'ya'yansu su bello yusuf goda da abba da kuma amaryarsa hajara halliru gwangwazo wadda ake ma lakabi da mama hajo za a yi auren nan ne da karfe goma sha ɗaya na safe a masallacin wudilawa da ke kofar kudu a kan hanyar dan agundi a birnin Kano to Allah ya sa an yi a dace Allah ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare. Amin ma amin. To sai kuma gaisuwan taya murna ga iyalan Alhaji Umaru Kawu Zanuwa da na barista Abdullahi Jallo na ɗaurin aure 'ya'yansu Muhammad Amin Umar da amaryarsa Fatima Abdullahi Jallo. To Allah ba da zaman lafiya da zara'a ɗaya ba. To sai kuma gaisuwar taya murna ga zababben sarkin zangon Kumasi Alhaji Sidi Abdulkadir Ɗan Tsoho tare da fadawa shugabansa da al'umman su baki daya. To muna fatan Allah ya sa a gama da jama'a lafiya da kuma gaisuwa ta musamman zuwa ga sarkin farfara Kumasi kuma chairman na kungiyar sarakunan kansan na Kumasi wato Alhaji Musa a Kambonga da sarkin zango mai rikon kwariya wato sarkin Musawan Ashanti kenan Alhaji Ibrahim Abdulrahman Sanfo da kuma Sheikh Abdul Wadud Harun Muhammad Atijani za'imul harkatin Tijjaniya na kasar Ghana da ke zaune a birnin Kumasi. da al'umman kuma su duka da fata za a gama wannan shagulgula lafiya. gaisuwar fata alheri da sada zumunci muna mika gaisuwar fata alheri da barka da cika shekaru ga victoria magid wadda ta yi bikin cika shekaru 60 sai ishaya da matar shi laraba kure da shi nehemiya da matar shi ta sindi gata waɗanda su kuma suka yi bikin cika shekaru 30 da aure gaisuwar fata alheri da jajintawa ga newton james domin a hatsari da kuma rashi da suka yi sai gaiso fata alheri ga 'yan jarida phoebe kabru da naad sai professor christy best da hajjaratu tawamdet da husaina akila banshika da fatar an tashi lafiya amin To sai kuma gaiso fata alheri ta bar ya huce daga Sani Muhammad Chindo Ugwal Karufin Badaki a jihar Bauchin tarayyar Najeriya. Ya ce salam filin a bar ya huce. Ku mika min sakon gaisuwa ta zuwa ga Hajiya Dada Mama Bashar Bajabure da Abba Dan Kamasho da ke garin Kembu da Malama Zainab malamar makarantar bauchi wannan kuma na cewa assalamu alaikum fila abar ya huce ina so ku miƙa min gaisuwa ta musamman zuwa ga mai martaba sarkin lakwaja alhaji ibrahim muhammadu kabiru mai karfi na hudu da kuma dr aminu sufi sokoto da alhaji muhammad shaba gwamnan road kaduna da Malam Nasiru Yusuf Abdallah da Malam Ibrahim Zakari da Honorable bin Ibayya Shehu Tijjani da kuma Bala na yashi Lakwaja mai gaisuwa Abubakar Yahaya Lakwaja jihar Kogin Najeriya da fatan duk sun tashi lafiya. To madalla kamar yadda muke faɗa kullum babu komai kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa sabili haka bari mu dire da wayannan kalilan kaɗan daga cikin waɗanda suka aiko mana da sakonnin sada zumunci ta wannan hanyar sadarwa ta whatsapp waɗanda a yau waɗanda lambar su ta samu shiga sun hada hmm. da haddabi mai kwamfuta mai yama daga jihar keba a najeriya wanda yake so a mika mishi gaisuwa fata alheri da sada zumunci ga hamza adam a hamza daura da comrade ilyas yakubu diga wasu sanusi da makaram da isa jika mai saje toro sai zaki so dangi zomawa da abu yalo mai kwamfuta sai sani da'u alaska tsatsun burin da injiniya mai hero kwanta gora sai alhaji bala dan garba ko asarara ne ko dai to sa na faɗa ka da bala sarki sabon gidan kaliyal da alhaji dan asibi mai fitila mai yama sai yusuf sahun doki ningi da faruk makaho andare da kuma baban wasila kwakwali da fatar an tashi lafiya. so wakilin mu yi da wannan babban bango da muka yi a wannan kauye abba jibrin mawaki eh, marubuci mai wasanni mawaki mawallafi to waka aka ci a bakin mai tuka guda da abokin aikinmu da babban bakon namu madalla madalla abba farka zuwa sauran barkan ka dai masha Allah ba da bata lokaci ba malam abba za mu soma shirin ne da tambayar ka ainihin asalinka ka yi asali dan ghana ne ko najeriya baka ne ko baka tsini to ni asali na abba sunana jibrin amma an fi sani na da abba saboda sunan mahaifin babana aka sa mini a makon a bisa ka'ida ta tarbiyya ta malam bahaushe akan ɓoye sunan a alkunya sai aka ce abba to shi ne samu suna yawanci abba amma jibrin na asalin sunan kisa ake sai ma abba jibrin abdul hamidu nake kuma sharin da dan da kuma to asalin wannan shine mahaifina dai ma ce haifaffen kasar ghana ne kuma mahaifiyata haifaffiyar kasar ghana ce to amma nema ya kai su can kasar najeriya garin kano wanda a can aka haife ni a can garin kano a nan gwale local government a kuma unguwan mandawari wani na karkashin gwale local government muna mandawar ward gida mai lamba sabbai inda biyar ana aka haife ni a nan garin kano to amma na ce ni dan najeriya ne kuma ni dan ghana ne ta bangaren waka ne Mm. in a bangaren wake da nake ne na iya ni ina amfani da kasar Ghana saboda ina cewa suna na Abba Jibrin Abdulhamid dan da kuma waƙoƙi na yawanci duka a Ghana ne kuma inda ma nake wakar a Ghana ne sai aka sha yanzu dai Abba shi a matsayin ni dan Ghana ne ni <laughs> masha Allah shi malamin ya shiga sha'anin eh, waƙe ko dai da ma an gane lamarin wake kudi daga sama ya sani na dai gidanmu ne ba wanda yake waka ni ba gadon waka ne ba irin abin nan da ake cewa wai taka haye na tsinci kaina a cikin waka kuma na iya cewa tun kusan ina yaro ka san in kana jin waƙoƙin wasu kana bi kana bi kana bi sai kuma wani abu shigo ma jiki kai ma ka ji kana sa wasu baitittuka kana fara da wasu nau'i na salo sai ka kai ma kusan kayi waka to tun da wannan lokacin da na fara tsanta na a waka har kuma Allah ya sa lokaci yayi da muka zamanto a cikin mawaka har muka zo mun fara shiga studio ma muna rerawa muna bugawa amma kuɗa cikin dai a cikin wannan sana'a ta waka. Yawa, jin da ka daban-daban na waƙa na zamantakewa waken siyasa waken soyayya kai ainihi wani ainihin salon waka kake to salon waka ta ba zan ce ma ga salon da nake ba to amma zan iya cewa an ka ɗauki salon waƙoƙi irin na malam bahaushe musamman magabatanmu za ka cewa salon waka ta kenan saboda ɓangaren waka ta ɓangare nake taɓa ɓangare daban-daban musamman matsalar da ya shafi rayuwa nufin waka a kai zamantakewar rayuwa zaman lafiya ne siyasa ne wani fada ne na wani cuta ne izo gari abubuwa ne na matsalar rayuwa gidan haya ne zamantakewar dan adam da kuma har ma bangaren wani soyayya akan taba da bangaren siyasa to amma waka da kusan matsalar rayuwa ta fita ta'ammali akan wannan yawa dan kaji waƙoƙi na ga yawanci akan masalar rayuwa nake yi da zamantakewa wasu kuma wa'azi ne wani kuma faɗakarwa ne wani nusantarwa ne wani kuma nishaɗi ne to da haka wannan bangaren waƙoƙi na kenan da nake ka da yake can Najeriya ne aka haife ka daga can ne ka somo wa kuɗi sai bayan da ka dawo nan gida gana. ka soma wa eh gaskiya ko a Najeriya na buga waƙoƙi ƙalla guda hudu zuwa uku kamar musamman ta bangaren 'yan siyasa akwai wani ciyaman shine waƙar da na fara yi maji ahmed gwangwazo mm-hmm. ana ce ma alhajin baba mm-hmm. shi na fara shiga studio na buga masa waƙa mm-hmm. ta biyu kuma shine wani ɗan takarar gwamna ina a shekara 2007 ko eh, malam Salisu Gida ta kai ɗan takarar gwamna kano shi ma na na yi masa waƙa da kuma wasu wasu waƙoƙi wanda suka shafi zamantakewa shi ma a can Kano na yi su akalla ne waka kamar guda hudu zuwa biyar a Kano sai na dawo Ghana na saka da waƙoƙi na a wannan ƙasa Ghana ta da ba. Yawa gabaki ɗaya ka yanzu haka ka yi waƙi kamar nawa. To yanzu ina akalla waƙoƙi na a basu da a guda talatin. ina da waka akalla za su kai guda talatin a yanzu wanda na buga su wanda wanda na rubuta ban kai ga bugawa ba a cikin waken akwai wadda za mu iya cewa ne ya fi kama makarai rai bakan da miyarka eh wako na dai gaskiya kowace tana kama min rai sai da ce ko a nan gana wacce ta fi shiga bakin mutane dai wacce kuma ake amfani da ita akalla gidajen rediyo da gidajen talabijin in za su shiri na siyasa yawanci za ga wannan wakar ana buɗe wannan shiri da shi na iya cewa da al'umma sun fi sanita kuma an fi santa na iya cewa kusan ita ce wakar da ni ma na fi so a wannan lokaci ne amma ko su je wanda ina ganin sun fita ma daɗi ko sun fita faɗa wasu maganganu ne a guri na to amma da yake wanda ita ta shahara siyasa ba gaba ba ce na iya cewa to ita ce wacce na bisu. to madalla da eh kwarai kuwa ya bayyana irin abubuwa da suke fuskanta musamman kalubale da fatan wannan al'amura za su inganta. to baba duk da yake da ya faro bayani tilas mu ja birki nan domin na ga lokaci ya fara hararan mu. Hmm. To baba yau labarin da zan baka wani labari ne na mahaukaci da ake ci wai mahaukaci ne hikima wai inda eh. haukan wani lokaci suna magana akan gaba. Mm. Wai waɗansu mutane ne suka eh. suna tafiya a cikin mota mm-hmm. sun yi nisa sun kai kungurmin daji shi ke sai suka ji taya tana ta garo garo garo garo garo garo garo garo mm. tana ta kakkadawa da suka sai direba ya ja a hankali sai ya tsaya da suka fita duka sai suka lura cewa ashe lotocin motan tayan ne suka eh, fice daga hudu daga cikin guda hudu da ake daura tayan eh. uku sun faɗi sai saura guda daya oh. yawa eh. ba gari kusa ba gari ba gari gaba ba gari baya kusa ba inda ake hange kuma sun tsaya da'awoyi ba ko mota ba da wuce ko babur. An fada tsaka mai wuya kenan. An fada tsaka mai wuya. <laughs> Eh. Tsaya na sai rasa yadda za ci gashi kuma lokaci ba lokacin wayar salula ba. Ba sai ba waya. Yo Allah. suna nan sun yi zugum sun rasa yadda za su yi suna can sai ga wani mahaukaci hmm. mahaukaci in ka gan shi dai ka san mahaukaci ne a jeji yake dai daga tira shi daga yadda eh. yake dai ka fasa ne shi ka san mahaukaci eh wannan ba mai lafiya ba ne eh, da mahaukaci ya zo ya wuce su ya wuce ya sake dawowa ya wuce ya sake dawowa sai hmm. lura Eh. akwai matsala eh. a matsala yana kuma jin magana da suke sai eh, shi kenan da ya sake dawowa sai ya bushe da dariya yi ta dariya ya zo na wurin su ma har ya fada kasa yana ta dariya <laughs> yana ta dariya sai ya ce inda a ce shi ne abin da eh. zai yi shi ne zai kwance notin wannan taya daya eh. ko ba ya kwance notin taya daya ko ba ya kwance notin taya daya zai zo ya hada ma wannan wanda notoci shi ya bace haka zai yi ya ƙara bushewa da dariya bushe da dariya ya kama hanya ya tafi eh. sai shi kenan an jima an jima sai wani daga cikin ya ce kai anya ba bushe da dariya eh. da ya bushe suka ce to wai dariya me yake duk kowa hankali shi ya riga ya tashi kowa ya gaji eh, yunwa ta eh. kama cikin rasa yadda za su suka ce wai me yake ya bashi dariya a cikin wannan me na dariya a cikin wannan lamarin da suka shiga zai ce ai mahaukacin na abin da ya faɗa yana da gaskiya gaskiya yace duk awoyin da suka yi na ai in suka kwance noti daidai za a bar sauran tayoyin da notoci uku. Eh. Kana kuma wannan ma da aka abin ta samu noti hudu shi ke nan tafiya za. <laughs> <laughs> zai da su zuwa cikin <laughs> zai fitar da su zuwa cikin gari Iko Allah. Suka wanda ya kalli wanda wanda ya kalli wanda eh. kowa ya bushe da dariya suka ce ashe a cikin hauka ma ana hankali. Eh kwarai kuwa akan samu hikima ba. Akan samu hikima. sai malama dole na daga mana hannu sai biyu da aka tilas mu ja burki da yanzu a madadin baba ya ko bakili alheri ke muku fata alheri da ko fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron ma jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron ma tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 ga ka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato a hausa.com ko kuma sashen hausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta facebook da twitter domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar email a sashen hausa at voanews.com da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan mu da wani sabon shirin da ya hada da adawo lafiya shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafa harkokin sufuri. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni Muhammad Hafiz baballe ke sallama da ku a wuni lafiya.